أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكتفى نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنزوم إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا تنال به الزلفى وتنجو من النار فلم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله من نفى الأخلاق ودع عنك دين الرفض والبدع التي يقودك دائها إلى النار والآل وسر خلف أصحاب الرسول وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوء حياة الإستاذ وأشهد أن لا أن محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بالسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شدا قوة zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 19 ga watan bakwai shekara 2018 a wannan masallaci mai albarka masallacin tudun wada wanda aka fi sanin shi da masallacin yan lilo inda muke gabatar da karatu na juma'a juma'a idan ba a manta ba a inda muke gabatar da karatu abinda muka sa shi ne muqaddimatul risala ta al’imam wato abu zai Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wanda ake ce masa malikus sabi na faɗi dalilan da ya sa a wancan lokacin na ce za mu ɗauki muqaddimarsa makaranta ɗaya daga ciki Eh? Eh. na eh. kana yawan kallon sunnati ƙarshe na watan zulhijja an yi ko dai goman farko ko dai goman farko yawa lalatar ƙajari? Hmm. ba haka bayanin yake ba yana tambaya ne ya ji wani malami ya yi maganan cewa goma ga watan zulhijja na farko ya fi goman ƙarshe na watan ramadana an gani to ba haka bayanin yin ba abinda yake faruwa akwai dare akwai wuni eh? wanda bangare na dare da bangare na wuni su suke haduwa su kwana daya a ƙa'ida ta ƙur'ani kuma sai dare ya fara zuwa kafin wuni da da haka za mu ga Allah matakakin sarki yana haɗawa a ayoyin ƙur'ani sama da hamsin idan ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi zai ce waqtilafil layli wan nahari an fahimta ai inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arshi yughshi al-layla nahara Allah shi ya sanya dare yana rufe ainihin wato wuni da shi yasa za ku ga jiya muna da ran juma'a yau da gari ya waye muna ranar ne ranar juma'a yanzu da rana ta je ta riga ta faɗi to babu juma'a gaba ɗaya za mu shiga mai daren asabar saboda ita ce ka'ida sai dare ya fara zuwa kafin wuni yanzu abin da ya kamata darajar nasabiya ce nasabiya shine idan an kalli wuni wuni na duniya wuni ba dare ba wuni na duniya to a cikin wunin nuka na duniya ga baki daya babu wunin da ya kai wunin arfa shi kuma wunin arfa ana samun shi ne a goman farko ta zulhijja a cikin darere kuma babu mafifici kamar dare lailatul qadr shi kuma ana samun shi a cikin mai goman karshe na ramadana to yana ganin da wannan bayanin ne da zaka fahimta zaka gani ko kuwa saboda kan an kalli ta bangaren dare duk dareren duniya babu daren da sai lailatul qadr kuma ana samun shi ne a goman karshe na ramadana idan an kalli wuni a duk wunin nukan duniya babu wunin da ya kai wunin arha kuma shi ana samun shi ne a goman farko na watan zafi wannan shi ne ina ganin abin da ya kamata a ce an fahimta amma ba yadda za a yi zamanto goman zulhijja su ku falala sama da goman mai goma ƙarshe na cikin wata ramadan ba zai taɓa yiwa ba allah ta'ala ya samu dace so saboda haka na faɗi dalili daga cikin dalilai da ya sa muka ɗauko wannan muƙaddima ta al'imam abu zai alƙirawa ne muka saka ta shine ya ƙunshi babu ne na aƙida da dama daga cikin gidajen da suke wanda farko za ka samu ahalus sunna ne amma sakaci wajen ba aƙida muhimmanci da karantar da ita daga baya sai kaga gida ya tarwace wasu a cikin 'yan gidan sun kama ƙala ƙato suna yi wasu sun kama shi'a suna yi wasu sun koma wata ɗariƙar suna yi kuma idan ka bincika ka bibiya sai ka ga asali abin da ya haifar da wannan matsalar to rashin kula da janibi na aƙida ne to wannan aƙida ta al'imam abu zai alƙirawa ne da ya rubuta a wannan muƙaddima ta shi ta risala ita ce aƙidar da malaman duniya nagartattu suka yadda da cewa ita ce aƙidar da ya kamata musulmi ya ƙudurce ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita wannan kuma shine darasi na biyar to mun tsaya gabar da malam yake faɗa cewa shi Allah al'alimu ne masani ne sannan al-khabiru wanda yake ƙwararre ne wanda ya san abu cikinsa da bayansa sannan al-mudabbiru wanda shi yake caccanja al'amura idan ana sanyi ya kawo zafi idan ana cikin yanayi na rani ya kawo na damuna idan ana cikin yanayi na talauci ya kawo sauki idan ana cikin yanayi na yarinta ya canja kaga tsufa ya zuwa mutum idan ana cikin yanayi na kaza ya canja kaga yana dukkan wannan aiki ne na Allah subhanahu ta'ala sannan kuma shi ne alƙadiru wanda yake da iko akan kowane irin abu shi yasa ayoyin ƙur'ani da dama Allah madaukakin sarki ya tabbata kawo kansa kudura cewa yana da iko kan komai ya ce a sallahu an ya ja'ala kuma wa bainal ladina adaitum minhum mawadda sai ya ce wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim Allah yana da iko kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne sannan as-sami'u mai ji wanda jinsa bai yi kama da jin kowa ba a duniyar subhanahu wata'ala ya tabbata kissar saulat bintu sa'alaba ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo masa ƙarar halin da take ciki dangane da abin da ya shafi al'amarin mijinta suna tattaunawa da annabi ta faɗa annabi ya faɗa ta faɗa annabi ya faɗa daga ƙarshe ta ce ta kawo kukan ƙaran halin da take ciki zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa masa mafita suna gama tattaunawa da annabi nana aisha take faɗa take cewa tabarakan ladi wasu a sam'ul aswata kullaha albarka ya tabbata ga allah da jinsu ya yalwaci kowane irin sauti a duniya ta ce wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana fi nahiyatul bait matan nan da ta zo tana tattaunawa da annabi ta ce ina cikin gidan nan fa gani a gidan amma wata maganar da ake faɗa nake ji wata maganar da take faɗa ba na jin mai matar take faɗa amma Allah yana saman sammai guda bakwai shi har ya ji abin da ake tattaunawa ya turo saƙo ya ce ƙadi sami Allah Allah ya ji ƙaular lati tujadiluka fi zawjiha maganan matan nan da take jayayya da kai akan al'amarin mijinta Allah ya sake cewa wallahu yasma'u kuma. Allah yana jin muhawarar da kuke yi inna Allah sami'un basir saboda Allah as-sami'u jin sa ba daidai yake da jin kowa ba sannan al-basiru ne ganin sa ba daidai yake da ganin kowa ba da haka shi yasa za ku ga a ayoyi da dama ake hada as-sam'u wajen addu'a annabi ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibar isma'ila wa ishaqa sai ce inna rabbi la uddu'a du'a saboda ubangiji na yana ji idan an roƙe shi za ku ga galibin ayoyi idan suna maganin addu'a in za a kawo sifar Allah sai an haɗa ta da as-sam'u a nuna maka cewa wanda kake roƙo fa abin da kake roƙon shi yana jin me kake roƙon shi shi yasa saboda jin sa ba ɗaya bane da jin ragowar mutanen duniya yau idan aka kawo wani shugaba na aka ajiye shi iya mutanen da ke karuwa a masallacin nan in za su yi complain za su nemo na to sai dai a jira ɗaya bayan ɗaya in wannan ya gama wannan ne in wannan ya gama wannan a daidai lokacin kowa yana faɗar complain ɗinsa sannan yana jin kowa yana fahimta yana gane mai kowa yake cewa kaga wannan ba zai yi ba amma yanzu mutanen duniya ka kaf yanzu da kowa yanzu zai daga hannunsa yana neman abu a wajen Allah Allah ya ji shi kuma ya san me yake nema saboda ka gane jinsa ba daidai ba ne da jin kowa hana kuwa ta'ala sannan albasiru wanda ganinsa ba daidai yake da ganin kowa ma shi yasa ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da shi amma wa kuwa samiu shi Allah mai ji ne sannan albasiru Allah su hana kuwa ta'ala mai gani ne to daga nan ne malamai suke kafa wata ƙa'ida cewa at tawafuku fil a samu dacewa wajen sunaye la yastalzimu a tawafuq fil ma'ana bai nuna cewa kuma ma'anan iri ɗaya ne yadda Allah yake da sifa ta da albasaru haka ya ce wa dan adam halata ata alal insani hinun min dahari lam yakun shay'an madhkura sai inna khalaqnal insana min nutfatin amshadin nabtalihi sai yace faj'alnahu sami'an basira Allah as-sami'u al-basiru dan adam ma sami'an basira wajen kaifiyar ji da ganin ne to sai ka dawo ka ce laifta ka mislihi shay'un babu wani ji da gani wanda ya kama da na Allah subhanahu wata'ala amma tabbatar wa dan adam sifa sai yana ji yana gani ba shi yake nuna cewa an kamanta Allah subhanahu wata'ala da ainihin wato halitta ba to wannan shine dan haka al-aliyu wanda yake madaukaki sannan bayan al-aliyu ne sannan tare da alkabiru sannan kuma yana da girma dan akwai mai daukakar da watakila za ka bai da girma idan mutane amma shi Allah bayan yana da daukaka sannan yana da girma shi yasa a suratul nisa'i da ya kawo ka'idar zamantakewa tsakanin maza da mata yace ar-rijalu qawwamuna na an-nisa'i maza sune shugabanni akan mata dan haka shine qawwama din kuma wani dalili ne yake sawa namiji ya zama shugaba akan mace sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda Allah ya fifita sashen maza akan mata wani fifitawa ne ya faɗa a suratul baqara ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf sai ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da daraja su Allah yake sawa su zama su ne shugabanni sai ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwali sai ya ce fasalihat mata na kirki qanitatu masu da'a ga Allah qanitatun hafizatun lil ghaibi bima zalla. masu da'a ga Allah masu da'a ga mazajin su sannan suna iya kokarin su gurin abinda Allah madaukakin sarki ya ɗora musu cewa su tsare shi sai ya ce wallati takafuna nushuzahunna matar da kuke yin tsoron wata da bujirewarta akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah Allah sai ke fa'izuhunna ku yi musu wa'azi ruhunna fil mazaji ku ƙaurace musu a gurin kwanciya sai ce wadribuhunna ku ke su annabi ya fassara ce zarban gaira mabari dukan da ba zai tayar da jiki ba sai ya fa’in fa in ku idan matan suka yi muku biyayya mace ta yi ba daidai ba ka zaunar da ita ka yi mata wa'azi Allah sai yake cewa fala Alihin na sabila kada kuma ku sake nemo wata hanya ta cin mutuncinsu sai Allah ya rufe ayar ya ce inna Allah kana aliyan kabira saboda Allah ya kasance aliyan madaukaki ne idan kana ganin cewa kana da seniority akan mace za ka yi amfani da duk wata dama ta ka musguna mata to kaffa ka manta akwai kuma wani kaima mai girman sama da kai idan kana ganin kana da ɗaukaka ne a wani mai ɗaukakan sama da kai shi yasa al'imamu bin kasir yake cewa haza ta hadidun wannan kashedi da jan kunne da ahir Allah subhanahu wa ta'ala yake wa duk wani namiji da zai yi amfani da damar shi ya gallaza wa mace akan abin da bai kamata a gallaza mata ba to ya sani akwai kuma wani mai girma sama da shi akwai wani mai ɗaukaka sama da shi to shine al'aliyu wato maɗaukaki sannan kuma wani wajen yake al'a'ala wanda daukakar sa tafi daukakar kowa shine sabbihisma rabbikal a'ala ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yafi kowa ɗaukaka shi yasa zamu ga a cikin tasbihi da ake yi a sujjada akwai subhana rabbiyal al'aala wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah nan wanda ɗaukakarsa ta fi ɗaukakar kowa duk wani mai ɗaukaka idan aka gwama ɗaukakarsa da ta Allah to ya riga kuma ya faɗi sannan haka alkabiru mai girma sannan kuma akwai akbar wanda girmansa ya fi kuma girman kowa wannan shi ne shi yasa duk wani wanda kake ganin yana da girma da an haɗa girmansa da girman Allah su sai kaga ya faɗi Allah ya sha faɗa ya ce mana zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir shi Allah ne maɗaukaki sannan ne wanda girmansa ya fi girman kuwa? sannan wani wajen yana cewa lahu ma fi samawati wa ma fil abinda ke sama ga ƙasa ba na ba bane na Allah ne sai ya ce wa huwa al-aliyyu sannan shine sannan al'azimu? kuma wanda yake ainihin wato mai girma sai malam mai risala yake cewa annahu fawqa arshihil mazid bi zati Allah yana saman al'arshinsa mai girma amma huwa fi kulli makanin bi amma babu wani waje da ake yin wani abu sai Allah subhanahu wata'ala ya san me ake a wannan to wannan shine abin da muke faɗa kullum galibi idan ka ɗauki malaman da suka yi rubutu a fikihun na malikiya idan ka cire abu zai alƙirawa sannan ka cire abdurrahman al-akdari sai kaga galibi aqidar da suke kai aqida ce ta asha'ira ta saba ma abinda al-imam Abu Zaid al-Qirawani duk kuma littattafan fiqhun wannan kakab din su da aka samu cewa mai risala ya girme su domin shi ya rasu hijira 300 da wani abu kaga ya fi shekara dubu bai duniya amma abin bakin ciki sai mutane su ɗauki fikihu sai kuma aiwatsi da aƙidar yanzu akwai guraren da idan ka je kace Allah yana sama yanzu nan fa kada kamatar kiyama za a ce ka zo da sabon addini inna lillahi wa inna ilaihi Ga shi fa mai risala fa ya rubuta ba. Ya ce wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi Allah yana saman al'arshin wato da zatin sa mai girma ce amma wa huwa fi kulli makani a kowane waje Allah yana nan da iliminsa ta yadda babu wani abu da ake yi faci Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sani Allah ya tabbatar wa da kansa cewa yana da al'arshi ya ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ba anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sai ya ce fa in tawallaw fa qul in suka juya baya ka ce Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan lam tagaw ila dhil arshi sabila sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata sai yace fa subhanallahi rabbil arshi tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi amma ya sifon dangane da abin da ake siffanta shi siffanta shi da shi sannan ya ce ƙulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi al'azim wane ne ubangijin sammai guda bakwai sannan wane ne ubangijin al'arshi mai girma sannan Allah ya ce fata Allahul malikul haq la ilaha illahu, wa rabbul arshil karim Allah mai mulki na gaskiya ya ɗaukaka babu wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba saboda shi ne ubangijin al'arshi mai karanci sannan ya faɗa ya ce allahu la ilaha rabbul arshil azim allah wanda shi ne ba wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa in ba shi ba shi ne ubangijin al'arshi mai girma da haka allah zai faɗa a lahira ya ce wa taral mala'ikata hafina min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin da haka haka mala'iku Allah yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna na amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhabal jahim sannan ya faɗa yace rafi'ud darajati mai maɗaukakiyar daraja wacce ta kai ƙarshe ta babbake ko'ina shi ne zul'arshi ma'abucin al'arshi shi ne Allah yulƙin ruha min amrihi alaman ya sha'u min ibadihi da yin zura yau matala yau mahun barizu sannan ya faɗa yake cewa inna hula ƙaunar rasulun kare zikuwatin inda zil'arshin kare sannan ya faɗa yake inna baɗashe rabbika lashade inna huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud sai ce zul arshil majid fa'alul lima yurid to dan haka malamai wannan aqidar har annabi ya kama karantar da addini shekara 23 shekara 13 a makka shekara 10 a madina ba a taba samu sahabbai na sabani ba Allah yana ina ne sahabbai ita ce fahimtar su ɗalibansu haka to daga baya sai laukaniyar suka fara shigowa addini wani ya zai ma tambaya waya ya ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi ai Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati fi sittati ayyami sai da ya halitta sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi to kafin ya halitta sammai da ƙasan yana ina ne tambayar da zai make yana ina ne Allah tambayar da zai ma kenan duk wanda ya ma wannan tambayar ka ce masa a koma qur'ani Allah ya ce ar-rahmanu fas'al bihi kabira shi Allah mai rahama a tambaye shi labarin kanshi in ya faɗi inda yake kafin wannan lokacin sai a faɗa in ko bai faɗa ba to bai so a san a ina yake ba a wannan lokacin abin da ya so a sani ne aka faɗa ya faɗa shi yasa ya faɗi abin da ya so bayi su sani saboda wala yahi tuna bihi ilma ba wanda ya isa ya kewaye da sanin ilimi to shi yasa kullum muke cewa idan ana so a tsare al'umman nan daga fadawa fitina na baka to dole a fahimci qur'ani da sunna akan fahimtar magabata wannan ita ce maganar da malam bubakar gumu kullum yake faɗa ya ce karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya ga musulmi ya ce ba a gane ƙur'ani da hadisi sannan sai a kan fahimtar magabata wayannan magabatan kuwa na farko su ne ɗaliban annabi dukkan mai hankali lafiyayye ya san ba wata makaranta da za ka je karatu a duniya ka samu nagartaccen karatu irin wanda ya zauna gaban annabi ya karatu domin shi ya koyi karatu daga bakin wanda bai kuskure amma ni da kai da duk wanda muka koyi karatu a gurin shi wani ma in ba sa ba sai ka samu kusa kuransa ya fi daidai ɗinsa yawa a rayuwa kaga shattana ya yi nisa tsakanin wanda ya koyi karatu bakin wanda bai kuskure da wanda ya koyi karatu tsakanin wanda yana yin kuskure yana da abin da ake ɗauka yana da abin da ake ajiya shi yasa al'imamu maliku allah ya ji kansa allah ya masa rahama ya sha nuna kabarin annabi ya ce kowane mutum a duniya zai iya yin raddi a yi masa raddi amma ce ban da wancan na kwanci a cikin kabarinta annabi bai yiwa ya faɗi magana a yi raddinta wannan bai yiwa to don haka idan ana so a fahimci ƙur'ani da hadisi sai a koma a gaya ɗaliban annabi suka fahimci wannan fahimtar shekara ashirin da uku har annabi ya bar duniya ba a taɓa samun wani a cikin ba yana da aƙidar Allah yana ko'ina ba kuma na faɗa a nan wajen na ce wannan matsalar ta kasu gida uku akwai aqidar Allah yana ko ina akwai aqidar Allah bai ko ina akwai aqidar Allah bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa wanda ita ce aqidar da asha'ira suke kai akwai kuma aqidar Allah yana ko ina wanda shine tasawu sufanci da wannan aƙidar ne idan ka yadda sai a zo a gina maka cewa kowa ma yana zama Allah Eh? to na neman taimako to shi kenan yanzu da ya kusa an jima to akwai 'yan agaji za su zagaya da akwati kun san an shiga watan zulhijja haka ne a zulkada ku daga nan sai zulhijja to tunda ba wata hukuma bace take daukar nauyin su wajen zuwa da dawowa to ina ganin wannan na daga cikin ranakun da suke amfani da ita dan neman taimako da haka insha Allah za su zagaya da akwatuna sai a taimaka musu an emblem ne ko ai na ga malam Salisu da akwatin a wannan nasu na masallaci to insha Allah za su zagaya da emblem ko zuwa anjima ne in ya rage saura minti jiran tsayin da karatun sai a sake min magana sai in sake yin magana don a samu a taimaka musu Allah kuma ya ba da ikon a taimaka su to don haka akwai aƙidar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ko'ina yana ko'ina da wannan aƙidar ne za a zo a gina maka a ce komai yana zama Allah wani ya ya samu wani ba fa suna sunna bane ya samu wani daga cikin malamai yace dan Allah a zo ai wa'azi a unguwarsu wallahi mutane na nan na zama alloli yanzu ya san mutum sama da ɗari anguwa su kuwa ya zama Allah anguwa kawai mutum kasan sanda aka haife shi kasan iyayen shi amma saboda rashin mutunci ya zo ya tsaya gaban ka ya ce maka shi Allah ne wannan aƙidar eh eh ai bai mayuwa saboda haka akwai hatta a hawari da suke nuna cewa Allah ba a ko ina yake ba ba wanda zaka ganshi yazo yana addu'a yana haka duk wanda zai addu'a haka yi dalili ne akan wanda yake roƙo yana ina yasa kaga ko fir'auna da yace ma alimtu lakum min ilahin gari sai ce fa auqidli ya hamanu ala la'alli asalu ila ilahi musa yace a zo a giggina mai mata takala domin ya hauwa tafi wajen Allah annabi musa kenan a wannan lokacin cikin karanta wadda annabi musa yake ya faɗa ya ce Allah yana ina sa ya yace fa idili ya hamanu ala tsi la'alli a ila ilahi musa ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu saboda ina zaton fir'auna cewa makaryaci ne to wannan ita ce aqidar musulmi da haka malamai suka ce kalman istawa a ƙur'ani idan ta zo ita kaɗai babu ila babu alatu abinda take nufi shine idza kamula idan abu ya cika shi yasa zamu ga a ƙur'ani Allah yana cewa annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين sannan kalman istawa idan ta zo da ila shine da ma'anan ƙasa da yadin fara abu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanin fa qala laha wa lil ya taw'an an karhan qala ta ataina amma suka ce kalman istawa idan ta zo da ala to a larabci ba yadda za a yi ta ɗauki wata ma'ana sai daidaita akan wani abu Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya gama maganin ruwan tufan. yace wakila ya ardu bla'i ma'aki ya ke sama ruwan da kika sako ki hade shi wa ya sama'u aqli'i ya ke sama ruwan da kika zubo zuke shi ke ƙasa ruwan da kika sako hade shi Allah sai ya ce nan ci wa ghidal ma sai aka kafar da ruwan sai ya ce wastawat alal judi sai wannan jirgin na annabi sai ka je ta je da ka auna waje ana ce mata judi kun ga istawa ala da ma'anan jirgin ta daidaita a wani waje ba yadda za a yi tunda an kawo istawa ala ya ɗauki wata ma'ana wacce ba wannan ba na haka haka Allah ya ƙara cewa annabi nuhu fa'iza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki idan kuka shiga jirgin kowa da kai da wanda ke tare da kai kuka daidaita a cikin jirgin Allah ya ce faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin ka ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya tseratar da mu daga mutane azzalimi sannan haka Allah madaukakin sarki yace wallazi khalaqal azwaja kullaha wanda ya halicci dangogin kowane irin abu gabaki daya waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma yarkabun ya sanya muku kwale-kwale da ababan hawa wanda kuke hawa sai yace litastawu ala zuhuri kun ga litattawu dan ku daidaita ala zuhurihi akan abin hawan sai yake sun matakuru ni'imata rabbikum idza alaiha sannan ku tuna ni'imar ubangijinku idan ka hau abin hawa mota ne jirgin sama ne ina ne da ka daidaita akan abin sai Allah ya ce ka tuna ni'imar ubangijinka akan wannan abu da haka istawa ala shine daidaita akan wani abu sannan haka da Allah ya faɗa yake cewa Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره سيت فاستوى على سوقه kunga wannan shukar ta daidaita akan matsan jama'ta to dan haka shi yasa zamu ga cewa idan Allah subhanahu ta'ala ya kawo kalman istawa a ƙur'ani a dukkan ayoyi guda bakwai to zamu ga yana kawo istawa ala saboda kada a fahimci wata ma'ana wacce ba ta daidaita din ba aya ta farko a cikin suratul Arab a aya ta hudu ya ce mana inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam sai ce summa istawa ala al-'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi don a gane daidaituwa ne wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala sannan ya faɗa a waje na biyu a suratu ar a aya ta uku ya ce inna rabba kuma alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ayyami sun mastawa al sai ta yi al-amra kun sun mastawa sannan ya daidaita akan al'arshi. yudabbiru al'amra ma min shafi'in illa min ba'da izni zalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun wannan a suratu Yunus ne sannan a ra'adi haka Allah ya faɗa yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan ainihin wato al'arshi arsh a suratul Taha ma haka yace ar alal 'ala al-'arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi haka a suratul furqan ya faɗa yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa alal arshi sayti ar-rahman fas'al bihi khabira haka a suratul sajda a ayata huɗu. yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun sannan sai a suratul hadid Allah yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma huwa al-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi to wayannan ayoyin guda bakwai haka wasu suke so ayi watsi da su annabi bai karantar da haka ba shekara ashirin da uku sahabbai ba su gane haka ba da yan baya suka zo baya sai aka yi ta laukaniyar a tiya za a ce allah kaza ne ai allah laukana kaza lakana kaza wa laukana kaza ai da an ya kuna kaza shi yasa da wani ya zo ya tambayi al'imamu maliku ya ce kai fastawa an ce allah ya daidaita ya daidaita sai ya ce alistuwa umarumun in an ce alistuwa ya ce wannan sananne ne a larabci yace wal kaifu yace kaifiyar ya Allah ya daidaita wanda kai kake tambaya yace majhul ba wanda ya sani mu kuma dole ne mu imani da abinda Allah ya tabbatar wa da kansa a Qur'ani yace wal imanu bihi wajib kuma mu imani mu tabbatar wa da Allah sifan ya daidaita wannan wajibi ne sannan was su'alu anhu bid'a wannan kai tambayar da kake ya Allah ya daidaita bid'a ya ce to wannan mutumin tun da ko ga ya zo yana wannan tambayar dan bid'a ne ce ku fitar da shi kawai daga nan wajen wannan shine Allah ta'ala ya shigar da mu da haka yake cewa huwa bi kulli shay'in wato huwa fi kulli makanin bi ilmi amma kasancewar Allah ya daidaita a saman al'arshi da zatinsa duk kuma wani abu da za a yi a wani waje ba inda za a yi wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul mujadala da zai fara magana sai da ya ce yau mai yaba aka humallahu jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa fayu na bihun bi ma'amilu ya ba kowa labari dangane da aikin da yi sai ya ce a hasahullahu wa nasu duk abin da kowa ya na aiki Allah ya sa an kiyaye shi amma mutane wani aikin da ya riga ya manta yanzu waye a cikinmu ba wai daga sanda ya balaga ba aka buɗe masa fayil daga shekarar da ta wuce zuwa yanzu iya tana da aikin da amma wannan aikin da mutum ne kai ka manta amma an kiyaye masa shi sai ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid sau da kowane irin abu da za a yi Allah yana halatti ya san me za a yi a wannan wajen ya san a ina za a ya san suwa za su ba abinda Allah madaukakin sarki bai sani ba idan kana mamaki wannan ba abin mamaki ba ne da ya kamata ya baka mamaki cewa hakan zai yi wahala ko ba zai yi ba yanzu a duniya da bature ya jirgin sama ya yi masa akwati black box wannan black box ɗin da yake zuwa ya makala a jikin jirgi idan hatsari ya faru duk idan aka gama aka ɗauko wannan black box to duk abin da ya faru tun daga sanda abin ya fara faruwa har lokacin da jirgi ya tarwatse idan aka ɗauko shi su ya ba da bayanin me ya faru wannan a duniya nan, shi yasa ya ce alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma fil Allah ya san duk abin da ke cikin sama sannan ya san duk abin da ke cikin ƙasa sai ya ce ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'u ba yadda za a yi masu uku su haɗu za su tattauna wani abu ba ce Allah ne na hudunsu da ilimin shi ya san mai za su tattauna a wajen wala kamsatin illa huwa sadisu ba yadda za a yi sakai mutum biyar ba ce Allah ne na shida da ilimin shi ya san mai za su abu ba wai yana tare da su ba da zafin shi wala adna min zalika wala aktara ba za su fi haka ba ko su kasa haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu fati Allah yana tare da su da ilimin su duk inda za su shiga thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama dan ya nuna maka cewa wannan ma'iyya ce ta ilimi duk abinda aka ya sani shi yasa yace sai ya ba kowa labari da abinda yake gobe alkiyama sai yace inna Allah bi kulli shay'in alim saboda Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda bai san da shi ba ba inda ake wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba shi yasa ya zo ya ja hankalin mutane ya ce alamtara ba ka gani ba ilallabi na nuhu anin najwa akwai mutanen da aka hana su aka ce su daina halattar mitin na ɓanna amma sun mai udu na limanuhu an sannan sai suka koma irin mitin ɗin da aka ce su daina zuwa na ɓanna sai suka koma suna halattar wannan mitin ɗin wa ya tana jauna za su je su halarci wajen mitin a mitin ya kunshi bil ismi ga zunubi wal udwan ga wuce gona da iri wa ma'asiyatar rasul sannan ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa'ancan lokacin wa idza ja'uka idan suka zo wajen annabi hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida kai da abinda Allah bai gaida kai ba wa yaquluna fi anfusihim sai su dinga fada a cikin ransu laula yu'adhibuna Allah bima naqul in wannan mutumin an ce annabi ne ai Allah ya san abin da muke faɗa akan sa mara kyau me yasa Allah bai dauki mataki akan mu ba suna gama magana Allah sai ce hasbuhum jahannamu yaslawnaha fajale su ai jahannama ta ishe su ce sun kono da ita fa bi'sal masir wannan yayi muni jahannama ta zama ita ce makomar mutum sannan yayi kira yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza tanajaitu in dai aka kira ka aka ce ka zo wani mutum Allah ya ce falata tanado bil ismi duk mutum din da ka san ya kunshi saban Allah wal udwan ya kunshi wuce gona da iri wa ma asbisar rasul akwai sabawa annabi a wajen Allah ya ce kakkabi wa tanajaw bil birri wat taqwa ka halacci mutum din da za a yi shi akan albirru aikin alheri sannan wat taqwa wanda ya kunshi tsoron Allah shi yasa Allah ya ce la khayra fi katirin min najwahum mafi yawancin mitin da za a kira ka a ce ka zo Allah ya ce babu alheri a cikin shi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai mitin din da za a yi shi da waɗannan manufofin guda uku to shi yasa sai ya ce wattaqullaha allazi ku ji tsoron Allah wannan da ilaihi tusharuna da haka in mutane za su haɗu mutum biyu mutum uku mutum biyar abu dare a kira mitin a koyon wani wani ana ganin ba wanda ya sani aikin banza ne akwai wanda ya sani shi yasa wani mutum ya zo ya samu wani malami ya ce wai su saban Allah ya riga ya zama masu jiki suna so su bari amma ba sa iya sai ya ce to tun da haka ne in dai kana da taurin kan da za a ce Allah ya ce a yi abu ka ya ce a bari ka bari ya ce na farko ka daina cin arzikin Allah ya ce ai ba wanda ya mallaki wannan ya ce to don me ya ce na biyu ka yi a inda yake mallakar ka ne ba mallakar Allah ba ne ya ce ba zai yi wa ya ce na uku ka yi a inda Allah bai san wajen bakon bai san me ake a gurin ba ya ce ba zai yi ba ya ce na hudu idan Allah ya turo ya ce a ɗauke ka kace ce ba za ka ba ya ce ba zai yi ba ya ce na biyar ran da aka tashi alkiyama Allah ya ce wa mala'iku a kai ka wuta ka ce ba za ka ba ya ce to mutum yana da hankali duk wanda ya mallaki abu biyar ɗin nan duk arzikin da kake ci shi ne Allah ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inu babu wani abu face taskasa tana wajen mu inji Allah na biyu ba wani waje da yake wanda ba mallaka shi ba ne sama da ƙasa sannan na uku a ina ne wani zai je shiga wani waje wani abu inda Allah bai san wajen ba na hudu yanzu a cikin masallacin nan yanzu da za a turo mala'ikan mutuwa a ce wani ake so ya ɗauka daidai yanzu duk taron nan ba na nan masallacin ba na mutanen garin nan in an taro ba isa hana mala'ikun tafiya da shi ba ko an isa na biyar ran da aka tashi alkiyama Allah in ya ce a kai ka wuta duk taron da ke alkiyama ba wanda ya sai magana dan kai ma kanka maganar ma baka isa kai a gaban Allah ba sai an baka dama an ce kai magana yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna Allah ya ce babu wanda ya isa magana illa man azina lahu rahman in kaga sai magana a filin ba wai ba wai ka tsina namu wani wani abu magana ma baka isa kai sai idan an baka dama an ce ka ainihin wato ya magana to wannan ne kuma wannan aƙidar ita ce aƙidar maliku ita ce aƙidar shafi'i ita ce aƙidar abu hanifa ita ce aƙidar ahmadu ɗan hambali ba su bauta ma Allah da aƙidar Allah yana ko ina ba ko bai ko ina har suka bar duniya aƙidar su shine Allah madaukakin sarki ya daidaita ainihin wato a saman al'arshin shi sannan malam yace khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum sannan wa ya'lamu wasu wasu bihi nafsu sannan Allah ya san abin da ransa take masa wasu wasu lokaci yayi to shikenan a kamar yadda aka nema cewa yan agaji za su zagaya da amblom na neman taimako musamman tun daga aikin hajji yana zuwa kuma ba wata hukuma ba ce ko wata jama'a gobe za a fara ko suke taimaka musu irin wannan taimakon shi suke a har haɗawa shine abin da suke transport su dawo da abinci da waye da waye kuma duk wanda ya san aikin da suke a wajen na sa ido akan kayan al'umma ya san hatta jami'an tsaro da ake ɗiba a kai wajen ba sa aikin da irin aikin 'yan agaji suke da haka yana da buƙatar jama'a a taimaka musu Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba da ikon taimakawa da haka insha Allah za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة